baza ƙarfi nemi kuɗinka in kuma ka tashi kashe wato ka kashe da rashin tayi akan bar araha jama'a barkamu da sake saduwa salo garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi to an dade ana kai ruwa rana akan haƙar man fetur a arewacin najeriya an ce akwai ɗimbin man a sassan arewacin najeriya to amma ba su ma kansa ba lokacin ma da aka ce an soma saboda wasu dalilai da ba gane ba sai aka dakatar. To ko menene ya jawo irin wannan? Wakilar murar Amurka ta shirya tattaunawa a kan lamarin tare da masana da suka san tushen maganar da matsalolin da aka fuskanta a wancan lokacin. Bari na barku da Madina Dauda wadda ta shirya tattaunawar. Jama'a barkamu da saduwa a wannan zaure. Yau shirin akan batun man fetur ne, ba karancinsa da ake yi a yanzu ba. ba kuma yajin aiki da ma'aikatan man fetur ke yi ba batun namu na yau akan haƙo man fetur ne daga shiyar arewa ganin cewa ita ce abinda gwamnatin najeriya ko kuma najeriya ka cokanta dogara da shi wajen samun kudaden shiga a yau ina tare da sanata salisu ibrahim musa matori da injiniya dr kailani muhammad tsohon ma'aikaci a ma'aikatar man fetur ta ƙasa da alhaji abubakar mai gandi ɗakin gari mataimakin shugaban ƙungiyar dillalan man fetur na ƙasa ina muku maraba da zuwa wannan shiri na da rashin tayi akan bar arha a muryar amurka sama da shekaru ashirin kenan ake ƙoƙarin samo man fetur a shiyar arewa an ce an yi bincike an samu mai masu yawan gaske a tafkin chadi da kuma gulbin arewa ta tsakiya wadda kuke mawa benue trough to wai abin tambaya a nan ita ce me yasa ba a tashi batun tona man fetur a arewan nan tuntuni ba sai da yanzu farashin man fetur ta fada a kasuwan duniya warwas kamar yadda bincike ya nuna gwamnatoci da suka yi mulkin ƙasar nan kusan sama da shekaru ashirin ɗin nan sun san labarin cewa akwai mai a kwance a shiyar arewa ta wannan ƙasa tamu mai albarka amma ba su wani abu na yunkurin tona ta ba to shin siyasa ce ko kuma dai a'a akwai wasu dalilai na daban wa'annan su ne za mu yi ƙoƙarin ba da amsoshinsu a wannan shiri na tattaunawa akan batun man fetur a shiyar arewa shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ce zai waiwayi batun samo mai a tafkin chadi da sauran wurare da aka ce akwai man a kwancan ma'aikatar man fetur wato nnpc ita kanta ita ma ta ce fa ta yo yunkuri ta yo ɗamararta kwanan nan za ta je ta fara aikin domin a samo mai a shiyar arewa ɗin to yanzu bari in fara da sanata salisu ibrahim musa matori distinguished kana cikin waɗanda ke majalisa ta dattawa 'yan shekarun baya da kuka ce kun yi bincike kun gano inda mai ke kwance a cikin arewa to ko za ka gaya mana wuraren da kuka yi binciken nan da kuma inda kuka samu mai a kwance salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu game da maganar bincike da kika faɗa ba mu ne a sanad ko a majalisa muka yi bincike ba mu ma mun zo mun samu a wannan lokaci ana aikin tono wannan mai a yankin chadi da kuma inda kika kira bino trough hakika mun samu ana wannan aiki a wancan lokaci wanda gwamnatin marigayi sani abacha ta sa hannu da kamfanoni kamar haka akwai kamfanin shell akwai kamfanin elf akwai kamfanin kamfanin chevron da chevron da elf sun fi karfi ta shirya gombe mobile da shell su kuma sun fi karfi a shiyar bauchi inda ake kira kwarmani river 1 da kwarmani river 2 wanda waɗannan guda biyu da na ambata miki an rigaya an samu bayan man da aka samu sai aka samu cewa iskan gas da ke kunshe a cikin wannan guri ya isa ya ba da wutar lantarki wa jihohin arewa gaba daya a matakin farko kuma idan za a ci gaba da faɗaɗa shi kila ma ya ba wa najeriya wuta baki daya ana tsakiyar wannan aiki wanda yake su gwamnati ba su ci a wancan lokaci su suka san hujja da dalilin da ya sa suka tsaye da wannan aiki ba wai kawai na benue trump ba har ma na tafkin chadi inda ake kira south chad mu a majalisa ni dinnan ina wakiltar inda wannan abu ya shafa na kawo wannan motion kuma allah ya sa lokacin nan majalisa ta saurare ni har aka kafa kwamiti na mutane goma sha tara ƙarƙashin shugabancin sanata david brigidi daga bayelsa wannan kwamiti su binciko shin menene makasudin da ya sa aka tsaye da wannan aikin mai wanda yake gashi akwai alamu na nasara a dukkan waɗannan wurare da ake fafutukan neman mai muka tafi muka ziyarci maiduguri muka yi kwana da kwanaki a maiduguri sannan muka zo a sakatariyar na maiduguri aka yi public hearing wato aka saurari jama'a waɗanda abun ya shafa muka dawo muka zo bauchi a nan ma aka saurara gwamnati ta bada nata matsayi a kai jama'a kowa ya faɗi nasa da professors ɗin da suke nan a atbu bangaren man fetur sannan muka tafi gombe duk aka yi wannan aka haɗa wannan report karkashin birgidi muka zo muka kawo majalisa aka yi muhawara akan wannan majalisa bayan an yi muhawara mai zurfi majalisa ta ɗauki matsayi akan cewa babu wani hujja ko dalili da zai sa gwamnati mai ci a wancan lokaci ta dakatar da wannan aiki aka rubuta takarda aka umarci shugaban majalisa an yi fayas an yi a wancan lokaci wanda a cikin wannan littafi da ke gaban ki yanzu za ki ga kwafi na wannan wasiƙa da majalisa ta rubutawa shugaba a obasanjo a wancan lokaci aka wakilta mu muka ɗauki wannan takarda mu dinnan sanata sunan da wannan kwamiti karkashin an yi muka je muka dankawa obasanjo hannu da hannu ya kuma wani alkawarin cewa wannan tsaye da aikin mai da aka yi shi ya tabbata akwai kuskure a ciki kuma za a gyara to wannan kuma ya zama tarihi dan dila eh. ya ce market mun zo mu market sai su ce a matata ne shin ya yake zaki take ne dan ba mana dila to Dokta uh, injiniya Kailani Muhammad kana ma'aikaci a ma'aikatar man fetur a wannan lokuta da ake ta wani kai komo zancen uh, samun mai a shiyar arewa. kwatsam yanzu kuma sai da shugaban kasa ya ce zai waiwaye batun sai ma'aikatar ka ta da ta ce ita ma yanzu za ta koma ta fara eh, batun haƙo mai a arewa ta gabas sannan kuma a dawo arewa ta tsakiya duk wa'annan lokutan ba ku ya kamata ku yi aikin ba a lokacin me ya kawo har aka kawo ga wannan halin to alhamdulillah wato mun gode allah da ya kawo mana canji a nan kasan kowa ya gasu kowa ya ɗanɗana kuɗansa shekara kusan goma sha shida da ya gabata wato mutane ne suna ganin arewa nan bai kamata a ce a arewa an samu mai ba suka shigo da siyasa maganan da sanito ya yi bayani gaskiya ne dalla-dalla bayanin nan da ya yi saboda muna ta bin abubuwan da tun lokacin da ya sa abun nan eh, motion ɗin har aka kafa wannan kwamiti muna ta bi to amma sai aka samu akasin 'yan niger delta da 'yan south east suka ce babu mai dinnan ana bata kuɗi ne an yi rijiya ɗaya rijiyar ya yi zurfi ba mai sabili da haka a dakatar da shi amma kamar yadda sanito ya ce an samu mai abin da bature yake cewa in commercial quantity ba zai taɓa yiwuwa a ce chad tana da mai the same throw ne zuwa chad basin namu to man yana kwanci a wajen tunda akwai mai a chadi akwai a wajen amma kamar yadda na gaya miki maganar siyasa shi ya sa aka zo aka dakatar da shi aka ce ana ɓadda kuɗi a bari akwai mutanenmu shugabanni wanda ya kamata a ce sun tashi tsaye da mu su sha taran nan na arewa da kuma 'yan majalisa su kalubalanci gwamnatin obasanjo da na goodluck ebele jonathan dinnan to sun ki to amma mai dinnan na chad basin na sokoto da na bi da basin da na benotro an samu mai in commercial quantity jama'a anan za mu dakata sabili da karancin lokaci zamu mu ci gaba mako mai zuwa idan ubangiji allah ya yarda a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman mu sanata salisu ibrahim musa maturi da injiniya kailani muhammad da alhaji abubakar mai gandi ɗakin gari da wakilar murar amurka madina dauda ni salu garba ke cewa ku huta lafiya kuɗinka ka kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau